wata tawagar manyan malaman addinin musulunci daga masar ta ce akwai buƙatar sauran mabiya addinai su fahimci menene musulunci don zama tare tawagar manya-manyan malaman addinin musuluncin da suka fito daga babbar jami'an nan ta al'azhar dai ta zo garin kaduna ne domin jawo hankalin al'ummar musulmi da kiristoci don a zauna tare Sheikh Ahmad Muhammad Abubakar ɗan Najeriya ne da ke cikin wannan tawaga da ta taho daga Masar kuma shi ya fassara jawabin da aka yi na larabci zuwa harshen Hausa. Dalilin mu zuwa wannan ƙasa shine ƙoƙarin wayarwa al'ummar musulmai da kai akan mahimmancin menene sakon musulunci musulunci addini ne na ainihin aminci addini ne na kaunar juna addini ne na kyautata wa juna su fahimci cewa idan wani musulmi ya musu abin da ba daidai ba wannan musulman shine aibin ke koma gare shi ba wai musuluncin ba to idan suka gane wannan to lallai za a samu zaman lafiya dukkan wasu matsaloli da ake samu zai zama an daina samun su da yaddan Allah babban sakataren kungiyar jama'at nasarar islam dr khalid aliyu yayi karin haske game da abin da shi wannan taro ke son cimma a ƙarshe. Wannan tawaga ta taho ne daga tsohuwar jami'an nan mashahuriya a duk duniya. Jami'atul Azhar wacce take da wani babban shehi shi na ke masa shekul Azhar. Ɗaya daga cikin manya-manyan malaman duniya ya turo wasu zakakuran shehunan malamai suma. wanda sun koshi da karatu musamman su shigo najeriya da ake cikin halin firgici da rashin zaman lafiya a kan a tabbatar da an karfafa ɗawainiya da musulmi suke wurin samar da zaman lafiya abin da ake son cimma a ƙarshe shine a samu kyakkyawan makotaka tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba balle kuma tsakanin musulmi da musulmi mu zamanto masu tausayin juna da ƙaunar juna da taimakon juna da kuma yafiya tsakaninmu. To ko mai mahalarta wannan taro da ya haɗa da mabiya addinin Krista da Musulunci za su ce game da wannan taro? Sunana Pastor Yohana Wadi Buru ina aikin coci a Christ Evangelical and Intercessory Fellowship Ministry a nan sabon tasha Kaduna. Wallahi ina cike da farin ciki kuma wannan zarafin da jiya na suka zabe ni ne in wakilci kristoci ina cewa Allah na gode kuma abin na ji daga manyan malamai daga kasar Masar da kuma malamai daga nan kasan da kuma sauran kristoci da kuma musulmai abin ya karafa min gwiwa da cewa muna da bege za mu samu zaman lafiya da fahimtar juna da kyauta zamantakewa tsakanin musulmi da kristoci kuma wurin sun mabambantan addinai ba ma jihar kaduna ba amma nigeria eh, sunana muhammad t suleiman chairman na esco na supreme fiscal court for sharia kaduna state chapter wannan taro alhamdulillah an samu alkhairi a ciki kuma in aka cigaba da yawan taron za a samu fahimta da musulmi da yawa wani musulmi ba sunana sira dogo wallahi na gan taron ya kaitar saboda yanzu a zamaninmu na yanzu abin irin tarukan da muke bukata kenan don ya kawunan mu kusa da musulmi da marasa addini saboda mu samu zaman lafiya a kasa. imam awwal adam a sudani ina limancin masallacin taskiya da ke sabon garin rigasa hai malam bello kulle abin da nake faɗi a irin wannan matsalolin akwai challenge da kalubale a cikin malaman da muke da su a cikin ƙasanmu kawai tarbiyyantar da mutane a cikin sha'anin manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine mafita ga wannan dama dai jihar kaduna na cikin jerin jihohin da ke da mabiya mabambanta addini addinai wanda wasu lokutan sukan samu rashin fahimtar da kanta da hatsaniya wanda wannan taro ka iya zama magani ga irin waccan rashin fahimta musamman ma dai ganin irin jawo hankalin da aka yi wa dukkanin bangarorin na rungumar juna don zama tare isa lodi kara murar amurka daga kaduna a nigeria.